da ita umma da mu basu dake ta ba saboda duk abin da aka yi mata a kaina ta rama a lokacin ma ban kai na ɗauki kamar wannan dukan ba. Bale? Ashe tare kuke? A, ah, baba. Na yi. A ah, lafiya lau. Ai na ga Salisu ya shiga da kwanuka gida ne an jima kuma bata shigo ba. Eh. Shi sa na ce bari na zo na duba ko lafiya. A ah, lafiya. To amma tunda kuna tare shi kenan. Rashida zan koma gida mu kwanta in yi sun shigo gida sai ki rufe gida. To sai da safe. Da dalla. Allah sa da kyau. Ina jin ka, ka ci gaba. Rashida ba za ki bari sai gobe ba idan Allah ya kai mu. Saboda ba na so ki kwana kina kuka. Ki kasa samu ki bacci. Saboda abin da zan faɗa miki yanzu ba za ki taɓa jin daɗinsa ba. Na daɗe ina jin tausayin ka. Duk wani abu da za a faɗa min akan ka ba abin da yake ƙara min sai son ka. Mai raba langada ba ta fi sati guda a gidan babana ba, aka haife ni. A ranar aka yi abin da har yanzu a garinmu ake ba da labari. Ɗauki mayafinku. ku je ku ɗauko mayafin ku za mu je zan kai shi zan zan zan kai shi saure lafiya ina za ki da wannan jinjiri haka a zan kai shi gidan uban shi dai ai dan da aka haife shi yau aka yi masa wanka yanzu yanzu ko kuka na biyu ma bai yi ba a duniya eh unguwar zoma ke tsaya tukunna in tambaye ki mana to ba aiki na ɗauko ki in ki zo ki yanke cibi ki masa jinjiri wanka ba eh. a biya ki eh. to me ki a ciki saudaren na gani aminiyar ki ce shi yasa ba zan yadda ki shiga halaka ba to kuma ban yadda da wannan gaskiyar taki ba ke unguwar zoma unguwar zoma so nawa na kira sunan ki so biyu to babu ruwanki a cikin wannan lamari babu ruwanki cikin wannan hurumin wannan magana ce ta cikin gida ki yi aikin da aka ɗauko ki ki kawai ki ƙara gaba babu ruwanki kina ji na kina ji na ke ma ba ki da tausayi ki kiyaye mu haba inna ki bar shi ko da nono a bashi dan Allah dan rufin baki kan man gare ki ba zai sha nonon ba to a nima shi na gani ke an gwazo ma ki kyale ni in je in kai da in dawo in baki hakkin ki kar ki ƙara samun baki a cikin magana tunda ba abin da ya shafe ki abin da aka kawo ki kin zo kin yi da haka ki bakin ki zan ga rashin imani yau ma ya mayafi na ciki ki zo mu dan da aka haife shi yau yau haba sauri ki ma ya mayafi ki zo mu tafi na ga miki ki ne mun shi shi. da girman ki da komi kin san darajar haihuwa kin san ciwon haihuwa ya zaki ki na san darajar haihuwa na san ciwon haihuwa amma ta wannan dan ban san ta ba a gidansa zai girma Ko kuma kina da yadda ki duba girman Allah ki yi haƙuri ki duba darajar Muhammadu. Dai da ke mu shiru ki dade min magiya. Na ji miki shirin tun da dai abin da yake so mu yi. Ranki zai ɓaci. Ina dalili? Allah ya dare. <laughs> Kamaro. Hmm? Allah ya sani. Hmm. Isa ne muke alƙawari cewa ko da me akan ki zan iya rabuwa da kowa. Wallahi ni ma a yanda nake kake so na kake kula da ni, hmm. wallahi zan iya rabuwa da kowa a duniyar nan akan ka. Allah <laughs> ne. Wallahi. Hello. A kanki. Mika masa tsakare a kanki. Mika masa Kama yi sa'a da aka haifa. Na masa wanka ya samu arzikin na ɗebi ruwan gidana na masa wanka. Amma daga wannan babu kuma wannan ruwan da na ɗiba ne masa wanka da shi. Allah ya isa. Shi ne kawai. Amma yanzu inna. jaririn ne za a haifa yanzu haka kawai ku ɗauko shi daga yi masa wanka ina imanin ku yake a cikin wannan abun nan to waye zai rike shi anan kai oho ina ita tamam Dala ku mu tambaye haɗin ka da ita da zaka tambaye ta wannan shi ya zame maka dole mu ce mu tambaye haɗin ka da ita da zaka ce ina take me haɗin ka da ita da siyar ka nan shine shine ya zame maka dole shine ya kamata wannan wace irin masifa ce ro Rike min yaran nake. Ki dai buru Allah wani to in ba Allah raba me zan ce in ba Allah raba me kake so in ce kamata yake dau yaran nan ki rike tukuna kafin na je mu gama magana da su sannan in dawo da shi kai dakata me kake so in ce bayan Allah ya raya me kake so in yi da shi ga malam kalle da kyau jin ka nake kuma kallon ka nake a gaba na tsabakin soyo ka da bushe ka kake tambayar tsohuwar ka da yake ni ba da amfani a gunka har ka san yadda matanka take haka kake tambayanta a gaba na to bari in gaya maka ba haka muka yi da kai ba ba mu yi da kai zan maka renan yaro ba dudu duma yaushe ma na zo ban gama ban ma gama cin amincin nawa ba za a da dan katuwa da dan kato wallahi tallahi ba zai yi ba din me yasa ita matar taka ba ta da dangi ne ai ga nan uwar ta ta zo sannan kuma ga nan harbi ko biyu ko yayinta ne in ce su ba su na yaron ba sai ni kenan da yake ni ce ban san me yake ba da yake ni ce ban san dadin jikina ba an auro ni an kawo ni gidanka in zama maka bautan dinga maka raunin da kaga idan ka ce ba ka zan dauki yaron ban yurgi da shi fa to ai dan dana ne a'a wallahi wallahi a ni ma sai dan yadda Allah ubangiji ya banna to da zaki samu ba da ni zaki samu ba in eh. kika rike wannan ba shikenan ba haba mai ro to ai Allah zan roƙa ya ban dan in ga maka ni fa ba zan raina wannan dan ba fa wannan dan da kake gani ma ba zai shuka ban arziki ba a ke ce ba zaki abin arziki ba ni kake ga haka ina ga miki ba zaki abin arziki ba zaki dungure ya kai ko yau ki dungure masa hanci Ni kake ga haka? Na gaya miki ba zaki ki abin arziki ba. To zan ya dauka yaran nan wallahi in yi tifa. Sai dai ki wurgi da kanki wallahi. Ba dai wannan yaran ba wallahi. Yanzu ni kake ga haka har ya ka ji dadin da. Na ji kake gayan haka na ji daɗin ɗa na ji daɗin ɗa ni kake gaya haka na gaya miki kin yi wa kanki tsaki wallahi ina ina dan Allah dan Allah ku karbi yaran nan a duba halin da yaran nan ke ciki a karbi yaran nan yaran nan dan halak ne ba dan shege ba ko dan shege abin da ake masa ai ba abin da bai kamata ya masa haka tsakani da Allah yaran nan ba laifin sa bane ya za a yi da wannan yaro ina tausayi yake a ce an rike jariri an kawo shi nan gurin ba wanda zai bashi ba ku dubi Allah ku dubi matsalar nan ku karbi yaron nan inna ni fa zan fara duka a gidan nan fa domin ni yawun baki na fa ya fara kafewa fa zan fara hali na fa zan fara aiki na wallahi zan iya fasa maka wannan tabaryan a wajen nan zaki iya fasa mana amma dai aiki da kanka. kwantar da hankali kaga kama ya ka fita dauki dana ka fita da shi daga cikin duk abin da aka faɗa min a labari na kafin na mallaki hankalin kaina nan ne ya fi tayar min da hankali kuma a duk lokacin da na tuna sai na zubar da hawaye lallai soyayyar uwa da ɗanta daban ne me ya fito da keke da aka ce ruwa bai zafi ba tukunan ruwa ya zafi za a zo a miki wanka murya ta ta biyu ya ta biyu murya na kai inna ko ko ganin shi bai ko bani shi ba ko mu ne shi ya so daga ba ku shi Ni ma wallahi ina abin da ya lalace. Allah ya lalace. In mutum ya kare ya ɗauka ya yi asara. wallahi. Da ke, ai ban taɓa tsammanin cewa wai har rabi wannan har za ku tausaya wannan mutumin wai ku ce kun tausaya masa akan abin da ya ba amma Allah dai da halinku inna wallahi ba in ki tausaya ba dan ni in akwai ma wanda na tsana bayan shi yake ba na son ko ganin shi a rayuwata wannan yaron din karami ne kuma za mu mai wani abu mu bari sai yayi kwari in daga baya kenan nace daga baya kenan dan da wuce ki tura min wuta sai ka ce baki sha nonon inna ba sai ka ce ba jinin mu ba sai ka ce ba dangin mu ba yaran nan wallahi inna yaran nan ga kana karama wannan yarinyar gaya maka salo salo ɗinta na san cewa ba za ta barkata min abun arziki ba ba za ta ɗauki harin da nake da shi ba ya haƙuri a bashi nono sai ki zo ki bi shi ki koma gida an kai ruwa rana kafin kakata ta bari uwata ta ci gaba da rike ni sai da kotu ta ba da doka aka nuna mata ba ta da hurumin han hakan saboda dole sai uwa ta yaye yaro tukunna idan ma ya zama dole kafin a maida shi wajen ubansa hakan kuwa ta faru a ranar da aka yaye ni washe gari aka kai ni kasuwa wajen mahaifina a tsakiyar kasuwa ba shi tsiyarsa bi za masa tsiyarsa na ce to an yaye shi yau ya rabu da nono zai kuma kama abinci ka ji ko don haka ka rike shi a gidanka gidana ko da wasa ko da wasa ka a kuskura a kai shi gidana ko da ziyara ban yadda ba kuma ina a wannan halin yaro da ka yaye shi ba a tsaya ya ci abinci ya koshi ba tukuna ya saba da mamansa sai a ɗauko shi a kai shi kuma a cikin kasuwa baka isa ba na ce baka isa ba ka bari idan uwarsa ta yi aure idan mijin uwar ya yadda za ta ɗauki zai yadda ya riƙe ɗan to shikenan sai a riƙe tunda ita ba ta da zuciya sai ta kama ɗan nata ta riƙe wuce mutum da mutum ce amma ya za a bar yaro haka a hannuna to ni da shi daga yaya yaro rashin imani to to to to an zo wurin ai babu irin shawarar da ban kiran ka na gaya maka ba kakka aure ta bawa amma saboda ka mai da sha girgirbo daga ƙarshe wasu mutanen ka je ka nema suka nema maka ita ina zaune da raina a ta biyu ta zo na ce karkai karkai ka ce kai kaji ka gani ba wanda ya isa ya hana ka gashi ka je ka yi yaro da gidan ubansa an rasa mai rike mashi yanzu kana nufin ka ce ka zo nan da ka san yadda za ka yi da shi ma ka san ba ni da kamar duk duniyar wannan magana ka gaskiya ne ba ka da wanda ya fi ni haka ni ma ba ni da wanda ya fi ka amma kuma a duk duniyar nan gatan wannan yaron waye kai ne duk duniyan nan kai ne gatansa amma ka ce a yanzu an kasa rike shi a gidan ubansa yaro ba za a iya rike shi ba Eh wannan abu ma shirme ne sai dai idan uban ya zama shashasha ko kuma irin uh, wanda matansa suka fi karfinsa kaga da alamanan ka san yadda za yi da shi Allah sarki amma kun yi amma yi min shiru na sa cin bakin ki sai na sassaba miki shikenan yaya nagode nagode da abin da kai Allah ya saka da amin amin da kyar mai ratayar za ta ci gaba da rike ni nan ma sai da suka yi yarjejeniya da mahaifina akan zai rinka biyanta wallahi sai dai mai jinga da kai dan ba mu yi da kai idan ka auren ka kawo ni gidan nan zan yi raunan dan katuwa da katu da kato ba wallahi ba zai yi ba haba mai ro haba mai ro wannan yaron marayan Allah ne duk da dai iyayensa ba su da abin nan kuma ai ba dan katu da katuwa bane ni ne katan kenan ki yi hakuri in ci albarkacin ki mai roki duba halin da yaron nan yake ciki ki taimaka min mai na rasa ina zan saka ina ne yaron nan sai kuka yake kowa yana ji to ai da da inda cikin kai fito da na dan sarara mai nan fa kake ganin uwarsa da ƴan uwanta suka suka min dukan kare dangi da yake ni banda dangi banda masu rama min nace zan kai kotu kace min karna kai na yi shiru shikenan da kina hana ni kuka ya kuma ka min shi da wani kai kamar mangwaro wallahi ba zan rike ba eh sai kan uban iyo na mai bara ba ta guri dan tare rafe ba eh. ka ga ni fa ba ni fa ba na son cika baki abinda nake so da kai sai dai in ka yadda zaka dinga biya na nawa za a biya ki eh to naji mm, yanzu mako mako ya ka dinga biya na ko wata wata da gidan raino mahaifina ya kai ni da ya fi ko kuma ya nemi wata matar daban a waje ya biya ta ta kula da ni saboda azabar da na ɗanɗana a hannun mero ya sa hatta abubuwan da suka faru da ni ina ɗan shekara biyun ma ba na mantawa har na kai shekara sha biyu a duniya a lokacin mero ta haifi 'ya'ya guda biyu ka je ka je wallahi idan ka sake shigowa cikin gidan nan sai na kashe ka shi uban naka yanzu da bai da kudin da zai dinga biya na shigowa gidan ma yake wallahi ba zai yi ba ba zan yi aikin banza aikin wani ba mara mutunci ko sata ne ka je ka fara yi dama kai kama da barawo gida ɗaya tak a kullun nake gani kamar nan ne wajen buya idan aka koro ni daga gidan iyayena ba dan can ya fi mini ba sai dan nan ne nake da dangi na kusa kuma gidan mafi kusa da gidan ubana sai dai can ɗin ma har yau ba ta sauya zane ba shine ka rugo da gudu wato ka zo kai baka ta zaka ci abinci a gidan nan to ba mu da abincin da zamu baka a nan gidan dan ubanka ka kama hanya ka tafi gidan uban inna sai fa ya bar gidan nan fa sai ka bar gidan nan wallahi sai ka bar gidan nan kaga ki hakuri ya Allah wajen kullum ba ta bani abinci duka na take yi dan Allah ki ni zauna anan ta kashe ka ina zaka zauna sai ka fita fa uwata ba ta son abin da ke faruwa da ni sai dai kuma ba ta da bakin magana tun da ta bar gidanmu take zawarci ita da yayar ta hannu amma babu wanda ya taba ko tsayawa a kofar gida rabu ta yi rabo ta sami miji kuma ta yi sa'an miji a nesa yake can kudancin ƙasar nan inda kaidan uwarsu ba zai iya isa wajen ba. Ko za ki bi shi ne ke ma? ki bi shi ki ɗauki kayan ke ma ki fice ki bar gida. in kina son bin sa gara ki faɗa mana mu san matsayin ki a gidan nan tunda ke ke ba ki da zuciya da ke da kanwar sakin da duk ba ku da zuciya kamar tashi ka koma gidan ubanka idan na koma can kuma mairo za ta ce ba za ta rike dan wata katuwa ba da waɗannan maganganun aka yi ta watan gaririya da ni tsakanin waɗannan gidajen guda biyu na rasa wurin kwana na rasa ci na rasa sha na rasa sutura mahaifina kuma kasuwa ta zo ta ƙi shi sai koma yana tafiya gari gari cira ne wani lokaci sai ya wata ɗaya bai dawo gida ba daga wannan lokacin ne kuma na fara kwana a kasuwa har na yi ƙarfi na fara neman na kaina daga nan ne nima na fara yawo gari gari don neman abin da zan rufa kaina asiri shine har na kawo wannan garin naku. Sai ka fara sana'ar kifi? Bare kuwa, sai na fara sana'ar kifi. Zan zauna da kai a kowane irin hali. Saboda wannan labarin naka da ka bani ya matukar bani tausayi. Ba komai da shida. Haka Allah yake yi da rayuwar ɗan Adam. Shi yake zaɓar masa duk yadda ya kamata ya yi da shi. mahaifinka yana raye? mahaifina Allah ya masa rasuwa shekara takwas da suka wuce hawan jinin da ya dora wa kansa ita zama ajalinsa mahaifiyar kafa mahaifiyata ta yi aure har ta haifi ya mace kanwata yanzu haka tana gidan mijinta ita kuma ta koma gidansa da zama bayan rasuwar mijin nata kakata kuma Allah ya mata rasuwa ita ma shekara uku baya da suka wuce yanzu yaushe za mu je mu gansu bayan an ɗaura aure za mu je insha Allah amma na san za ki ga kaɗan daga cikinsu idan za su kawo kayan laifi na tabbata raba za ta zo tare da kaɗan daga cikin dangin mahaifina ina mai rafa ba da labarinta Sura tambayar ki ta ƙarshe tambayata ta ƙarshe ita ce Allah ya sa dukkan maganganun da ka gaya min babu ƙarya a ciki yanzu rashida har zuciyarki tana tunanin cewa zan mata ƙarya? kai a cikin kuwa da jango ba da jango a cikin muran kai daɗe ina yake ina yake yalla bai wallahi a cikin mu babu wanda ya san inda da jango yake karshe ma shi shi kadai ya san inda yake rayuwarsa wallahi okay okay uh, officers ku sa sa a gaba mu tafi da su duk wanda duk wanda ya attempting na guduwa ku dauke shi kawai kai je hello eh eh ranka dade eh alhamdulillah mun yi nasarar kama su amma abokansa muka kama eh amma ban da shi a ciki okay sa okay okay gamu nan Ina Amira Yes. Hashim ya biya sadaki naira dubu hamsin a shaida kadan ba ajalan ba. Naira dubu hamsin? Naira dubu hamsin? Wai wannan ɗumbin kuɗin duk kai ka biya da kanka? To amma wai dama ainihin sunanka Hashim kenan? Bale ya koma Hashim. ango ka Arasam, arasam! tsaya, ka tsaya! Ka tsaya in ba ka zan sa harbe ka. ina ina ina ina ina ina ina wanda ya shigo gidan nan yana ina yayi ina nan ya haura nan ya haura layi ne ko gida <laughs> layi ne kai ku ku ba bari ya nan ya za ku yi min haka ai ba mahaifinsa bane ni wan mahaifinsa ne ni ni wan mahaifinsa ne ko ba haka bane mu kai muka sani shin kana da masaniyar yana garkuwa da al'umma garkuwa inna lillahi wa inna ilaihi ni wallahi ban sani wallahi ban sani ba wallahi ban sani ba mm. muna bukata za mu tafi da kai domin akwai tambayoyin da za ka amsa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ki fito kai mu dan garkuwa da mutane eh mana ubalan ne dan garkuwa da mutane ko ko ni fa ban gane ba haka suka ce haba garba kaga abin da na gaya maka tun farko kenan na ce a binciki yaron nan kaki ka kashe kasa a idanunka yanzu gashi an daura masa aure da yarka ka san yanzu ba wanda isa isa kan masa mata babu sai dai shi ya sake ta yaya ba yaya shi shi unguwa an ɗauka magana sai yaduwa take a cikin gari kamar wutan daji cewa wasu cewa suke mun aurawa yarmu shahararren mai yin garkuwa da mutane saboda kwaɗayin abin duniya wasu mata suke mun san a muka ba ke saboda kwaɗayi irin na mahaifinki da rashin hankali irin naki umma wallahi allah ban san wani sana'ar sababa ce sai da kifi gafara can me ya kamata ku yi ke da mahaifinki ya kamata ku yi tunani ta ina yake samun kudaden da yake baki ke da shi kin ja mana abun kunya wallahi umma sai da na faɗa mara shida ai bincike akan mutumin nan kafin ai wannan al'amari ta nuna san bata yadda bugan take kamar raba ta zanyi da shi yanzu ai ga abin da ya ja mana haba ubali haba ubali <laughs> wallahi Allah ka cuci rayuwata na so ka tsakani da Allah amma ka ɓoye min gaskiyar rayuwarka ya aka yi aikin mai buɗe haka ya aka yi suka san inda nake rayuwa ko ku ba kusan cewa za a ɗaura min aure yau ba amma har wani ɗaurin aure 'yan sanda suka so yanzu ina sauran wa aka kama hello ayyukan da kuke aikatawa babu wanda mu sani ba da motsinka da duk inda kake kwana da inda kake zuwa har guri biyar ba inda mu sani ba saboda haka yau kare ka ta kare kar ka sake ka ce za ka wani musun guduwa na daɗe ina zargin kai ma'aikaci ne kuma ina dab da in ɗauki hukunci a kanka shi kun riga ni shiri Allah ya kwace ka miliya tashi mu je ba sai ka taba ni ba zan tashi to a bisa ga dukkanin binciken da muka yi mun gano cewar ba ku da wata alaka da dijanmu kuma don mun yi bincike mun ga inda kuke sana'a da inda kuke zuwa zaman hira saboda haka ba ku da wani laifi don haka ga iyayenku nan za mu miƙa ku hannunsu domin ku tafi gida musulmi ku amma duk da haka muna fatan da Allah za a ci gaba da kiyayewa baba a kwai iya tafiya da su ce da muna godiya ba Allah saka da Allah taimaka mun gode mun gode sa alheri Allah saka da alheri mun gode ya labai mun gode Najib Allah wallahi ba zan kuma cin kifi ba shikenan Allah mun gode Allah taimaka su kalafiya malam jelani kana sanar da ni abin da ka sani game da dijango wato yalabe bayan mahaifinsa ya rasu tsanani ya tsanani Mahaifinsa marka ta kwashe yaranta guda biyu ta bar gida kakarsa ta kasa rike shi saboda haka yana yawace-wacensa yalla bai daga nan ya fara 'yan sace-sace dan a gaskiya na taɓa belinsa so ɗaya tun daga nan na ce mishi sai dai bar na domin ni ba zan zauna da ni irin wannan hali ba tun daga lokacin da ya fice ban sa sha ido na ba sai bayan shekara goma sha biyar yana zuwa ya zo da magana a nema masa aure don haka sai muka ce abin da za ni bari mu nema masa aure Ka kajin da to amma yaya wannan abin kasance haka a matsayinka na baban yaran nan da mahaifin yaran nan uwa ɗaya uwa ɗaya ba ka ganin cewa kai ma ka taimaka wajen lalata shi a'a wannan fa laifi na mahaifinsa ne domin duk maganar da aka yi masa baya ci laifinsa ne to ya za a yi laifin mahaifin yaro kuma ya shafi yaro ah, in bai kula da shi yadda ya kamata ba ai ice tun yana ɗanye ake tunƙurashi shi idan ya girma sai dai ka karya wallahi amma gaskiya ka taimaka wajen lalata yaran nan yalla bai ni dai a takaici an dai same ni ban da laifi don Allah nan tafi malam tun da dai Allah ya sa da laifi to a kyale nan tafi to ba mu ala eh za ka yi tafiya mun sallame ka alhamdulillah Allah sa ka da Yalla bai ba sai kun taba ni ba ai. Zan gaya muku dukkanin abin da kuke buƙatar ku sani. don nima a shirye nake da karɓi dukkan hukuncin da za a yanke mu. To, mutane nawa kuka yi kidnapping kuke garkuwa da su yanzu haka tukuna guda nawa kuka sake mutane nawa kuka kashe a ciki. Mun kama mutane fiye da hamsin. Ah, arba'in da biyar daga cikinsu an biya diyan da muka saka. Mm-hmm. Mun sake su duka. Guda biyar daga cikinsu kuma duk mun kashe su. injiniya abdul makin kuka kama shi mu muka kidnapping din shi kuma mun kashe shi ne saboda ya ƙi bi dokan da muka faɗa masa sannan yan uwansa sun kasa biyan abin da muka ce su bayar daga ƙarshe kuma suka haɗa mu da hukuma domin a kama daga naira miliyan ashirin ba zan rage muku ko naira guda ba idan kun ga dama ku kawo kuɗin wurin da na faɗa muku idan kun ba ku kawo ba za ku iya zuwa ku ɗauki gawar ɗan uwanku kai lafiya kuwa wallahi da matsala jami'an tsaro ne za su zo nan gurin wai nan nan gurin bullet ya kira wayar ka ya ce wayar ka bisi shine kira ne ga mu ku je kawai kar ku tsaya jira na ku je ku jira na a camp din mu na tumba ku canja ɗaya hanyar nan na faɗa muku ba ku ji ba na faɗa muku kada ku gaya wa jami'an tsaro amma ba ku ji magana ta ba don haka za ku iya zuwa yanzu ku ɗauki gawar ɗan uwanku babu wata alfarma tsakana da ku yanzu kuma sai kashe shi to me zan jira 'yan wansa sun nuna ba sa ƙaunar shi kamar yadda dukkanin zuriya ta nima suka nuna ba sa suna so ya fi kyau kawai ya bar duniya ya bar sa a cikinta kai kashe alhaji sani ni na kashe shi a kan me saboda ya shiga gonar da ba shi ba ya ganna a wani wuri kuma nima na gan shi da zan bar maganar kuma shi ma da ya batta da babu abin da zan yi masa to amma sai dinga bincike yana nema ya tuna ni a cikin mutane ni kuma na ga cewa hakan ba zai iya yiwuwa ba ba zai yi da shi mu zauna a cikin duniya ɗaya ba shine na kashe shi kawai kuma kana dab da barin duniya di jango to sai me ku ne kuka ga wajen zama a cikinta kuma ku ne kuke jin daɗin zama a cikinta ni ban san ta ba wahalar ta kawai na sani tun kafin in shigo duniya dan gidan wannan rabin turakin wa ko ka kama shi mu muka kama shi naira miliyan goma ne ka kirga ka tabbata 10 miliyan ne na kirga su da na san masu kyau kuma ka duba hanya gaba da baya babu wanda yake biye da shi a ah, babu tashi yaro je ka wajen babanka honorable ku babu ruwanku da talakawa ko ku ne kuke kwashe mana kudin mu ku je ku ci ku sha ku kwanta ku tafi yawon duniya da ku da iyalanku babu ruwanku da talaka Yaro na kuka. Babu inda za a iya marin ka sai a irin wannan wurin. Ku tafi da shi ku rufe masa ido kamar yadda kuka taho da shi. Ku je ku aje shi a wurin da na faɗa muku. Ku hau motan ku ku dawo. Asabe? Na'am. Gaskiyar Hausawa. kwadai mabudin wahala idan da kwadai kuma da wulakanci yau kin ga abin da ya same mu ni har ba na san fita ko da kofar gida yanzu dai fatan mu Allah ya baka lafiya kuma idan aka je kotu sai mu nemi alƙali su kar mana yar mu ya sake ni kuma umma eh gaskiya a umma na fi so idan ya fito ya tuba in ya gama zaman wakafi mu ci gaba da sabuwar rayuwa gaskiya umma ni har yanzu ina son su alita dan ubanki sai ki zauna har ƙarshen rayuwarki na tabbata yadda na ga wannan idan har ba a yanke masa hukuncin kisa ba to ina mai tabbatar miki sai dai gawarsa sai ki zauna idan an fito da gawarsa ki zauna kina numfashi a ɗaura muku aure da gawar tasa sanar mun farin ciki na shine na kasance tare da kai fuska biyu ta zama yaudarar zuciya Peace is a valuable trait, so maintain it. Ina fata, Ubangiji mai sama, ya yi maka baiwan da iyayenka za su yi alfahari da kai. abokanka su yi farin ciki da kai su ce dama su ne kai maƙiyanka kuma su san cewa ubangiji yana tare da kai kuma ni ma in kasance tare da kai har ƙarshen rayuwata bana su tare yin wata magana na so ya koma gida al'ummar mu our people al-yawma uhilla da kuma ɗayiba wa da'amul lazina utul kitaba hillal wa da'amkum hillal والمحسنات من المؤمنات والمحسنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم Sashin wannan aya ya ne mana bayani kan halaccin auren ahalar kitabi da kuma cin abincinsu. Na ji daɗi mutuka yadda na ga ka cika mudun awu ba zalunci. Yesu zai ji daɗin abin da ka yi. Al'ummar mu, our people. makamai sun warke su ya fito makamai sun warke suna gani tsare-tsare al'ummar mu our from the makers of siyasa ko kabilanci iya kashe mutum ba komai bane a gurina daki da barawo in ma barewa za ta to ta bare shi ma wuce zai iya tafiya tsirara ya ci tafiyalansa akan titi amma a zuciyarsa ji yake daidai yake ba abin da yake da masa ba fa makami ne yake kashe mutane ba mutane ke amfani da mukami suna kashe mutane yan uwansu to ka zo wurin i repeat ba mutu ba su ma ba za su taba ci ba that's all ku sani lokacin da mutum ya cancanta ya rufe bakinsa ne lokacin da yake kasar ruwa al'ummarmu our people Allahu abin da Allah ya ɗauka na sani sannan abin da ma ya mu shi ma na sani sannan kowane abu yana da lokaci sananne wallahi billahi lazi na rantse da Allah wanda zuciyarku take raya muku su suka yi wannan kisan wallahi ba su suka ba pastor in sai ku ba zai mu haka ba kada ni abin da karshe za a zo ana tafi. ku yi hakuri wannan makami da kuka ɗauka ba zai tsinana mana komai a rayuwa ba sai tashin hankali kuma bayan tashin hankali ba abin da yake biyo baya a ƙasa sai talauci <laughs> kar mu sa kanmu a cikin talauci kada mu kashe rai kada mu zubar da ji idan kunya ku zubar da makamanku al'ummarmu our people baki da aiki ke dai a duniyar nan sai yawon gidajen kawaye kin ga soyayya zamani fa sai an haɗa maza hudu Ɗaya, ya zama miki ATM wanda zai ringa baki kuɗi a duk lokacin da kika bukata ɗaya kuma direban ki ɗaya kuma jet card duk lokacin da kike bukata kuɗi a waya ka miki ɗaya kuma ki tsayar da shi mutum auren ki ki fa tsare mutuncin ki fa haka na ci gaba da boye wannan al'amari ba tare da na bayyana kowa ba ina tunanin hukuncin da ya dace na ɗauka amma abin ya faskara. Munnubiya yarinya santala a bar kauna a kurkin dundu wawa ka sanya hannu. Bana jin daɗin komai komai daɗinsa idan bana tare da kai. Rana ba ta ƙarya. Jiya da yamma ina kika je. Ina ku na jini da bani da lafiya ko ka manta kai ne ka kai ni kemis ka ci min magani. A'a ki batta ta gama gaya min kika sani ko abin da za ta faɗa ya zama sanadiyar da zan iya samun ki ta sauki. Bana sani ina rayu sai idanuwana suna kallon kalamin. ƙawaye na hagori suke min waina kusa hauka cewa ni kai na bana gane cewa ni autan maza ne sai ina tare da ki kada rashin tsoron Allah yake jefa ki a cikin halaka rana kwata kariya ka aikata musu abu mafi muni ina so ka sani cewa ba komai ne mutum zai haɗe ya zauna a cikin lafiya Hayatin Duniya Kubu ke gabatar da shirin ƙasaitaccen kamfanin Alhayati International Goron Dutse. Rana ba ta ƙarya. tauraruwa mai wutsiya. Mu ma ka mutanen na a kotu kawai. Rana ba ta ƙarya. Ki faɗa min gaskiya al'amar. Na sani ba zan yi fara ba ko da zan Dole a dakatar da wannan al'amar. Ba na son ka riƙa shiga abin da babu ruwanka. Rana ba ta ƙarya. Ban gane ba. Akwai matsala. Rana ba ta ƙarya. To, alo. Dan Allah a dakatar da wannan daurin aron shine mafi alkhairi. Ban gane ba. kawo munubiya ba matar aure ba rana ba ta kariya labar kanka ne kuwa rana ba ta kariya kamar yaya ai cin mutunci ma ni yemo aka duba irin gwan mutanen da suka kona ta hudu na ni wai na ni? ta yi kamun gafiyar bedu ido ya rena fata an yi gangamin taron ɗaurin aure ba miji rana ba ta ƙarya me dalilin haka din lafiya ne ko wallahi ki magana ba zan yi ƙasa ƙasa da ke abin da kawai nake so da kai shine dalili domin mu fita daga zargi da kunyar idanun duniya duk mutumin da ya hau motar kwayayi to hakika zai sauka ta shan wulakanci rana ba ta karya labari da tsarawa ayyu usman babu wani boyayyen al'amari a tattare da lamin rashin gaskiya ce kawai kun zo ku ƙara tura ta kabari ne shiryawa da ɗaukar nan hayatin duniya ku bai haƙuri hajiya kar ka ƙara saka baki ana wannan magana kai ka ma da bakin magana wannan shine abin da ya jefa ni cikin rudani rana ba ta ƙarya ba da umarni Hussein Ali Muhammad rana ba ta ƙarya na komai na zuciya na ɗauka na baki farin cikin rayuwa akan ki dole na yo yaƙi ke ce tauraruwa ko ke ce zinariya